la yi busir wa la yi guni an kashe shai'a har dai zuwa dai karshen ayan annabi ibrahim ya yi tawaye haka nan a wani sura allah madaukakin sarki ya sake kawo labarin tawayen annabi ibrahima ga wato ainihin mahaifin shi da yake cewa wato ainihin wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghda hatta tu'minu billahi wahdahu illa min qawli ibrahim li abihi la astaghfiranna lak har dai zuwa dai karshe haka Allah ya kawo labarin cikin suratul Safa, ya ce wa inna min shi'atihi da ibrahim iz ja'a rabbahu bi qalbin salim iz qala li abihi wa qawmihi ma za ta'budun a ifkan alihatan dunallahi turidun wa ma zannukum bi rabbil alamin Allah ya ce fa nazara nazaratan fil nujum fa qala inni saqim fa tawallaw anhu mudbirin فراغ إلى آلهة بقال ألا تأكلون ما لكم لا تنتقون ga alaihin darban bil Allah ce ba aka balu ilaihi yazifun kaga annabi Ibrahim ya yi ma mahaifinsa saboda bautan gumaka da wato ainihin suke yi amma abin da zai baka mamaki a wannan gabar ta wato ainihin yadda annabi Ibrahim ya tawaye da mahaifinsa da mutanen garinsu kuma banda tawaye ya sa guduma duk ya rushe gumakar amma yau saboda abin takaici da daban mamaki sai ga wani bidiyo da ya bayyana na 'yan shi'a suna nunowa sun kirkiri gumakan imamansu da suka gabata bayan sun mutu idan ka ga gunkin za ka ɗauka mutum ne a zaune in ba an nuna in ba an ce maka mutum ne gunki ba ne za ka ce mutum ne saboda yadda suka tsara gunkin haddara wannan da babbar riga ga sunan ana nuna su a bidiyo kuma a wai abin da suke faɗi cewa wai shi'ar da suke ita ce shi'ar da annabi ibrahim ya yi da ya ce wa inna min shi'ati na ibrahima in ja rabbahu bi qalbin salim suka ce shi'ar da suke ita ce shi'ar annabi yayi saboda Allah ya ce wa inna min shi'ati daga cikin yan shi'ansa na ibrahim akwai annabi ibrahim sai suka ce to annabi ibrahim ma dan shi'a ne kaga wannan iya gayan jahilci ya kai jahilci ko to kaga ba yadda za a yi ka haɗa alakan musulunci da bautan gumaka ko kuwa kuma bayan annabi ibrahim ya rushe gumaka su kuma sun me sun kera gumaka yanzu tafarkin annabi ibrahim da tafarkinsa sun yi baran-baran ko ba su ba sun yasa har kullum muke cewa addinin shi a ba addini bane kuma bai da alaka da musulunci nesa ko da kusa ina fata an gano wannan abin da kyau to don haka annabi